الرحيم الحمد لله رب العالمين wa والسلام على رسول wa وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana wannan sallah ta asuba da muka aiwatar yanzu ya sanya mana ita cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allahuma amin safiyan wannan asabar da muka shiga a yanzu Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake ciki da kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahuma amin da yardan Allah subhanahu wata'ala za mu tashi a shafi na ɗari da hamsin da takwas da hamsin salatul ha'ib salatul ha'ib yanda mace mai al'ada za ta yi sallolinta yanda mace mai al'ada za ta yi sallolinta ko mace mai jinin haihuwa yanzu hukunce-hukuncen nan na mata ne kuma Allah ubangi ya sa suna sauraron mu su kiyaye domin suna yawan fatawowi a kai ga wani bawan Allah ya tambaya game da haka ya ce yace lahu, iza tahuratil mar'atu min al idan mace ta yi tsarki jinin al'adanta ya ɗauke ta yi tsarki tayi wanka awin nifasi ko jinin haihuwanta ya ɗauke tayi wanka amma ƙabla gurubi shamsi kafin faduwar rana kamar irin misali karfe shida din nan kamar rana tana faduwa shida da rabi ko ko da minti arba'in ma yawa da minti arba'in so mu ɗauka irin shida din nan sai jininta ya ɗauke na al'ada ko kuma jinin haihuwanta ya tsaya ta yi wankanta tsafta tsarkaka fahal yalzamuha an tusalli adh wal asra to shin dole ne sai ka yi sallan azahar ɗin wannan ranan da la'asar domin kun san sallan azahar da la'asar suna shigan juna kuma salloli ne tagwaye su ake dunkulawa ko a ja la'asar a yi ta lokacin azahar ko kuma a tura azahar a yi ta lokacin la'asar kuma dukkan sallolin nan suna fita ne bayan faduwar rana shine lokacin laluransu da rana ta faɗi shine waqtul baruri to shin tunda da ɗan sauran lokutan waɗannan salloli guda biyu a can ƙarshe to idan ta tsarkaka ɗin nan kafin faɗuwar rana shin dole ne sallan azahar da la'asar ya lizimce ta haka nan wa idza qahurat qabla tulu'il fajr idan mace jininta ya ɗauke na al'ada ko na haihuwan dab da fitowan alfijir dab da alfijir alfijir bai fito ba na biyu din nan wanda daga shi sai sallan asuba to shin dole ne sallan magariba na wannan daren da la'asa da isha'i ya lizince ta tunda su ma tagwayen salloli ne kuma lokacin su yana extending har fitowar alfijir har fitowar alfijir to kafin fitowar alfijir da minti goma misali ko minti goma sha biyar sai jinin ta ya ɗauke to shin waɗannan salloli na dare magariba da isha'i suna lizintanta in dab da faɗuwar rana ne ya ɗauke shin azhar da la'asar sun hau kanta kenan kama sami'ina min ba'dil aqwali fi zalika kamar yanda muka ji waɗansu malamai suke faɗi akramakallahu me eh, tabbas akan wannan malamai suka ce jawab amsa idza tahuratil mar'atu min al idan mace ta tsarkaka daga jinin ta ya ɗauke awin nifasi ko jinin haihuwa qabla khuruji waqti salati baruri kafin fitan sallah lokacin lalura da aka eh, na lalura da aka yarda su yi sallah ha tilka salatu wannan sallan ya lizimce ta dole sai ta yi ta wa ma yujma'u ilaiha qablaha hada sallan da ake hadawa da ita daya ta yar eh, eh, uwar sallan misali hesa ce faman tahurat qabla ghurubi shamsi duk macin da ta tsarkaka kafin faduwar rana Lazimat ha salatul asr wa zuhri sallan azhar da la'asar sun hau kanta sun lizimce ta dole sai ta yi su domin lokacin su can na laluri bai fita ba fitan lokacin laluri shine faduwar rana haka nan kuma wa man tahura duk macin da jinin al'adanta ya dauke mata ko na haihuwa qabla tulu'il fajr sani kafin fitowan alfijir na biyu alfijir na biyu shine wanda ake kiran sallah na biyu din nan lazimat ha salatul isha'i wal magrib sallan isha'in wannan daren da magaribanta duk sun hau kanta sai ta yi su tun da lokacin lalurinsu bai fita ba haka nan wa man tsahurat qabla tulu'i shamsi macin da jininta ya ɗauke, ya dauke bi ma'ana an yi sallan eh, asuba kamar yadda muka yi wannan an yi sallan asuba to kamar yanzu din nan dab da fitar rana sai jininta ya dauke na al'ada ko na na haila na eh, abin nan haihuwa to sallan asuban nan na yanzu ya hau kanta domin ranar bai fito ba domin rana ce in ta fito sallan asuban nan kwata-kwata ta wuce to shine qabla tulu'i shamsi lazimatha salatul fajr sallan alfijr ya hau kanta wannan fatawar mu ta farko kenan fatawar mu ta biyu tartibu salawati allati tuqda wato salloli in sun taru akan mutum ana bin shi bashin salloli dole ne ya jera su dole ne ya jera su ana bin mutum salloli na kwana biyu misali lalura ta kama shi ana bin shi salloli na kwana biyu ko kuma sallan kwana ɗaya ko kuma salloli guda biyu shin idan ya zo ramawa asuba zai yi in ya idar ya tashi ya yi azahar ya idar ya tashi ya yi la'asar ya yi magariba ya yi isha'i dole sai ya jera su ko kuma zai kamo duk wanda ya masa kawai ya ce na yi ta Shi ne tambayar ta kasance kamar haka ma huwa tartibu ƙaba, salawatil fajr wa zuhr wal-'asr ya ake jera rama sallolin alfijir da azhar da la'asar misali da sun hau kan mutum indama yaskuru shaksu annahu lam yusalli idan mutum yace gaskiya bai sallace su ba ya zai rama su Shi ne ce jawab amsa malamai suka ce qada'ul fawaiti rama sallolin da suka kubuce wa mutum yajibu an kuna alal fauri wajibi ne ya zamanto cikin gaggawa da zaran laluran da ta sa ya bar sallolin su ya kauce to lalle lalle kar mutu ya wata wata ya tasa marama waɗannan sallolin wa an kuna murattabatan kuma zai yi su a jere kama faraba! Allahu kamar yadda Allah ya ɗora mana sallolin ya wajabta mana su ya farlanta su subhanahu wa ta'ala bi haythu yusalli al-fajr idan ya tashi ramawa zai fara da azahar ya sallame sun mai salli zuhura sai ya sallaci azahar ya sallame sun mai salli la'asra sannan ya sallaci sallar la'asar ya sallaci sallar la'asar mu ƙara ko? na'am? ta E, an ƙari E, eh. eh, ba damuwa ba damuwa in uwa sun ce a huta ni sai a huta in sun ce a cika to a bar gobe nan to shi kenan to mala ya bada shawara muna roƙon Allah ubangiji yayi albarka ga abin da muka karanta a yanzu Allah ubangiji ya samu ni lafiya Allah nuna mana kwanakin Ramadanan nan da suka rage lami lafiya da yardan Allah gobe ne in muka ƙara fatawai guda biyu to mun tsaya a kan gaban da muke so shine wato suturta al'aura Shi ne za mu tashi a kai ina ne al'auran namiji idan ya bayyana a sallah bai da sallah ina ne ya dace ya yi exposing abinda ya bayyana ga jikin mace in tana sallah shin dole ta rufe hannayenta da kafafuwanta ko ina ne in ya bayyana ita sallanta babu dole sai ta rufe namiji ma ina ne su ne za mu tasan ma waɗannan hukunce-hukunce sha Allah Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta